Shugaban ya ba da sanarwa cewa za a so biyan waɗanda lamarin ya shafa kuɗinsu a ranar Litinin 24 ga wannan wata na Fabrairu. Ya ƙara da cewa duk wadda ke da hannu a hasaran doka za ta ja da shi. Mun gaji tsarin na ma'aikatan kuɗi da ke rushewa wadda ke buƙatar ɗaukan matakan gyara da ya shafi tarin mutane yanzu alatilas gwamnati za ta amaye su biliyan goma sha uku da za ta biya kwastom su miliyan hudu da digo shida da lamarin iya shafa wannan makudan kuɗi ne da za mu iya amfani da su wurin biya wa tarin unguwannin mu bukatun gashi za mu yi amfani da shi wurin biyan kwastomomin bankuna da abin ya shafa don haka ina wa duk kwastomomi na kananan bankunan nan na karɓar ranci duka da suka haɗa da tkm e da ya rushe tun a shekara ta dubu goma sha biyar cewa za su karbi kuɗin su kashi ɗari da zaran an gama tantancewa. Dangane da kwaso ɗaliban Ghana daga ƙasar China dalilin barkewar cutar coronavirus shugaban ya yi kira ga 'yan siyasa su daina wa wuta petro su kuma daina ƙara tsorata mutane da kalamomin su ya ce ba a yi watsi da yiwuwan kwaso ɗaliban ba in haka ya zama wani. Biyan Ghana a ƙasar China sun kai kimanin ɗalibai dubu hudu ɗari bakwai da sittin wadda ɗari uku ke karatunsu a yankin Humbai. da ɗari biyu a buhai inda nan ne cutar ta ɓarki lallai muna da aiki mai tsarkakiya a hannunmu kuma ba zai amfanar da kowa ba in wani ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan damar ta gabatar da abin da zai jawo damuwa a wannan hali da ake ciki na kiwon lafiya da kan bana Adamu. A kan zancen hakan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa galamsi shugaba kufu ado ya tabbatar da irin kalubale da ake fuskanta ya ce gwamnati ba za ta sake a ɓata idanuwar ruwan ƙasar ba sa'an nan ya yi kira ga haɗakan 'yan jarida da ke yakan uku bannan cewa kar su saki tun da gwamnati na bayansu. I in particular the media coalition was formed in July 2017. ina buƙatar ku musamman haɗakar 'yan jarida da an ka kafa tun shekara ta goma sha 2017 akan yaƙan galamsi kufa tuna bala'i na harkokin yan galamsai ɗin nan ga makoman ƙasar mu na da girma ba za mu sake akan haƙoƙin mu ba wurin yaƙi da shi ina kira ga haɗakan yan jaridar kada su karaya da wahalar da ke tare da yaƙi da wannan mummunar uku ba, na haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa wurin yaƙi da yan galamsai ɗin nan ba an kwato wasu kayansu a cikinsu har da manyan taraktoci da wasu suka ɓata 'yan sanda na nan suna bincike don haka wadda duk aka sama da hannu a wannan ƙazamin aiki na lahira fa zai fi shi jin daɗi abin takaici 'yan adawa ba su shaidi jawabin shugaban ƙasar ba na bana saboda sun ƙaurace sai dai an same su gabanin soma jawabin cikin babbakun kaya suna rera waƙen takin ƙasar suka fice daga majalisar Namu Muktar Abbas, sashen kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.